السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا sha ɗaya ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1448 wadda ta dace da 26 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na musabin umair da ke nan min alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin taurihul ahkam min bulogil maram wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar ne laskalani na bulogil maram muna cikin kitabul buyo a babul ijara kuma mun tsaya ƙarshen hadisi na hudu a wannan babi mai lamba 785 a littafi din gaba daya yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na biyar a wannan babi hadisi mai lamba 786 a cikin littafin gaba daya littafi irin na hannu na mujalladi na biyu shafi na 610 fakara ta shida daga sama inda malam sa lambar wannan hadisi 700 da tamanin da shida da fata Allah ya taimake mai samu dace hadis rakam sabomiyatin sittin wa samanun hadis mai lamba 786 bakwai da tamanin da shida wa ibn umara radiyallahu anhu ma qala kuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أعطوا ajira أجره قبل أن يجف عرقه هو عرقه wanda kuka jinga da shi ladansa wanda ya muku aikatau ku ba shi ladansa kabla an ya jifa arakuhu gabanin sa ya bushe rawahu ibn maja wannan hadisin ibn maja ya roto shi وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى wannan hadisin a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira Allah ya kara masa yadda wanda imam abu ya'la ya ciro shi a cikin musnad wal bayhaqi da imam al bayhaqi wa jabir inda tabrani haka nan akwai hadisin jabir wanda ya ruwaito wa kullu hadi'a amma duk waɗannan hadisan suna da rauni ko waɗannan riwayoyin an gane wannan hadisi yana cikin sunan na ibn maja hadisi mai lamba 2443 ina cikin musnadu abi ya'la hadisi mai lamba 6652 yana a sunan al kubar kai a sunan al-kabir na imam al-bayhaqi juz'i na 6 shafi na 121 haka ne yana cin al-mu'jam mustagir nashi juzi na farko shafi na 20 zuwa 21 darajatul hadith ga matsayin wannan hadisi al-hadithu hasan hadisin kyakkyawa ne saboda can imamun nawa shi imam ibn hajar al-asqalani ce kullu habi'a duk hanyoyin da hadisan suka zo suna da rauni to dama shi hadisi hasan hadisai ne masu rauni sukan haɗu sai su zama mai sun zama kyawawa sun yi ƙarfi an gane ko ɗaya ne daga cikin nau'ukan hadisi Hassan? wanda ake sha da shi alhassanu ligairi an gane rawa ibn maja min hadisi bin umar hadisin ibn maja ya ruwaito shi daga hadisi abdullahi dan umar kamar yadda muka gani a wannan ruwaya a cikin sunan kuma hadisi ne lamba 2243 wafi abdurrahman bin zaid bin aslam ana bihi an jaddi a cikin sakon mutum da ake cewa da shi abdurrahman dan zaid dan aslam ya rubuta hadisin daga mahaifinsa zaid daga kakansa aslam قال الطحاوي إمام الطحاوية وحديث عبد الرحمن عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف حديث a الرحمن تنزيد لن أسلم أوجمع لمن دسك سيئل من حديثي يا كيم مقرى أوجروني أنقاني wa rawahu tabrani min hadisi jabir imamu tabrani ya ruwaito shi daga cikin daga hadisin jabir Allah ya kara masa yadda kamar yadda yazo a cikin sunanul kabir juz'i na shida shafi na 121 da al-mu'jam as-saghir juz'i na farko shafi na 20 zuwa 21 an gane ku wa fihi sharqi bin qutami a sanadin hadisin akwai wani mutum da ake ta da shi sharqi dan qutami wa huwa da'if kuma shi rauni ne an gane wa rawahu abu ya'la imam abu ya'la ma ya ruwaito shi wa ibn adi da ibn adi wal bayhaqi da imam al bayhaqi min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira an gane ko abu ya'la din ya kawo shi a cikin musnad hadisi ne lamba 6652 qala fil bulugh a cikin bulughul maram imamu bin hajar al-asqalani yace wa kullu turuqihi du'a duk hanyoyin hadisin masu rauni ne amma shaykh al-albani fa innahu sta'rada turuqahu wa naqasha thumma intaha bihi al-qawlu ila an qala wa jumlatu al-qawli anna al-hadith sahih al-isnad 'indi min at-tariq al-ula tariq abi hurairah tariq abi hurairah amma albani Allah ya ji kansa ya bujiro da hanyoyin hadisan gaba daya izube su a gabansa ya tattauna su bincika su ƙarshe abin da iya cewa in an hada a dunkule hadisin isnadinsa ingantacce ne a wajensa ta hanyar farko hanyar abu huraira zan dumma ilaihi mursalu ata ibn yasar in aka jingina wannan aka jingina wannan hadisin hadisi wani wata riwaya mursala da ta zo ta ata ɗan yasar wa babu turikil ukhar da sauran hanyoyin al-mawsula wanda suka zo su kuma ba mursalai ba sadaddu allati lam yashtadda yashtadda du'fuha wanda raunin su bai tsanani ba fala yabqa 'inda al-bahithin al-'arifin bi hadha al-'ilmi ay shakkin fi thubut al-hadith to ba abin da zai saura a wajen masu bincike masana wannan fanni komai kankantar zato ko shakka akan tabbatuwar hadisi shi hadisi ne tabbatacce ku baiwa eh, wanda kuka yi muku aikin karfi ya ba yi muku aikin jinga ku ba shi ladansa gabanin gumin sai bushe wa huwa ma afsaha inda ah, anhu munziri fi targhib bi qawlihi kuma wannan shine abin da Imam al-Munziri ya faɗa balo balo a cikin at-targhib wa tarhib da yace wa bil jumla adunqule fa hadha al-matnu ma garabati yaktasibu bi kasrati turuqihi quwwa wannan hadisin ko wannan matanin tarca garibi ne amma yana tsororutar ƙarfi saboda zuwansa ta hanyoyi da yawa a gane wallahu ala. wani haza ƙalil munawi fi faizul qadir da haka ne imamul munawi a cikin faizul qadir yace wa dil jumlati fa turuquhu kulluha la takhlu min da'ifin aw a dunkule dukkanin hanyoyin hadisin ba su wofinta gabanin samun wani mai rauni a cikin sanadin ko wani wanda an ma watsi da hadisinsa lakin bi ya kunu hasana sai dai an tattara suri guda to hadisin zai zama to kyakkyawa hadisi kyakkyawa kuma ana aiki da shi da haka wannan hadisin za a yi aiki da shi Mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi da yace qabla an yajfa araquhu laysa maqsudan li dhatihi da ya ce gabanin guminsa ya bushe ba ana nufin wai guminsa da kake gani yanzu ya bushe ba wayan ma huwa hassun alal musara a tafiye ya tsa'ihi ujirata hullati iya mukabilu amalihi wa ta'abi a zaburarwa ake da kwadaitarwa cewa a bashi ladansa wanda dalilinsa ne wannan gumin kuma dalilinsa ne wannan aikin dalilinsa ne wahalar ya gajiyar da kansa saboda ya samu wannan abin da ya ce araku al'araku bi fatahatayn lafazin al'arak an baki allikafa zai mata fata haka nan rawun mara ma min masamil jildi min guladin shi shine abin da ya tsatsafo a jikin wato daga kafafan fata na jikin mutum na daga wani abu wanda yake guda-guda wanda yake za ka ganshi na musamman ne ba gumi ne wanda za ce ya yi gumi haka kawai ba a zaka gano wannan gumin na wahala ne an gane yi wani aiki ya yi shabe-shabe ma haɗu min alhadith ga darussan da mu koya wannan hadisi Al'awwal na farko wujubu ida'i al-ajiri ba da an adda al-amal ta ujir alai wajabcin bayar da lada ga wanda aka yi jinga da shi bayan ya gama aikin da aka yi wannan jinga din da shi a kan an gani za ka yi min aiki kaza zan baka kaza in yi ya gama a biya shi kudinsa sa ya dole ne a biya kamar yadda ya gama shi ma dole a bashi haƙinsa A sani, abu na biyu fa'ida ta biyu da zamu fa'idansu da ita almubadaratu wa sur'atu bi yadahi ajrahu Ai gaugawa ayi da sauri wurin bashi ladansa li'annahu lam ya'mal illa min hajati Ilal ujra dan bai aikin ba sai dan bukatuwa da yake da ita zuwa ga wannan ladan wali anna nafsuhu ta'iqatun ila istilami wa juhdihi kuma saboda ransa tana da shauki ya tsago ya karbi ladan madadin wahalar da yi da aikin da yi saboda kara ja masa rai fata akhiru fi ya'ihi da haka jinkiri wajen bashi ladan eh, bashi haƙƙinsa min a'zalil matal ina daga matsolanci mafi girma wa min ashnai anwa'i zulm kuma yana cikin mafi munin nau'uka na zalunci an gane mutum da yi fidda karfin yi maka aiki sannan ka hana shi sa wannan ba za ka zamu na zalunci da wuce wannan ba an gane salif darasi na uku fi jawazul mubalagati fil kalam min ajal wannan hadisin za mu koya daga cikin ya halatta a kai matuƙa wajen yin wata magana saboda zaburar da mutane wa tahyiji ala fi'l a ingi ingiza su wajen aikin alkhairi awil kafi an fi'il shar ko kuma a sa su tsayin sharri wa ja a fi nususin kasira irin wannan ya zo a hadisi nasosi masu yawa an gani kamar Allah na shaqatilu katilu ku za ku yaƙe su ai kamar ne ga su a fagen fama ne ko to amma a fagen faman ake ai wani lokacin ayar ma a makaranta a masallaci ake karanta ta amma la ke katilu ma'ana ku kamar ga su nan a tashi ma yaƙe su kawai an gane to da ka qur'ani da nasosin hadisi suna da wani الرابع درس نهدو أما عدم إبقائه إيفائه أجرته أما أتي بأباش لا دنس بتككي فهو بسبب غضب يسبب غضب الله تعالى وأن إنا حيفر إنا سبو تفشن الله مروح بحيث يتولى مخاصمة من استعجر أجيرا ta yadda Allah زي خصومة zai زي كارر وان ne zai وان ايكي fastaufa Familhu, ya nemi shi wanda ya dauka aikin sai ya masa aikin inda yake so walam yu'tihi ajrahu amma shi kuma ya hana shi ladansa kama a fil hadith al mutaqaddim kama yanda zuwa hadisin da ya gabata aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace salasatun ana khasmuhum yawm al qiyam jinsin mutane uku ne ne zan yi husuma ne zan yi jayayya da su a ranar tashin alkiyama ko Allah yace shine zai yi kara to a wace kotu zai kara kotu na ko kotunka ah. a wace kotun a kotunsa to ka ga ko duk alƙalin da ya kai ƙara kotunsa ka san kawai ya ci ka da an gane ku ya kulle ka kawai ya gama to da haka anan duniya aka hana alƙali ya kai ƙara a kotunsa in wani abu ya haɗa su da wani to sai dai ya kai ƙara wata kotu amma ba kotunsa ba to zai zo ne ya tsaya shi zai je inda mai kara yake tsaya tsaya an fahimta to kaga daga cikin waɗannan mutane uku da Allah ce shi zai husuma da suran kiyama akwai mutumin da ya ɗauki ma'aikaci aiki kuma ya yi masa aikin da isa shi inda yake so sannan kuma shi ya hana shi kuɗinsa ya hana shi ladan an gani alhamis darasi na biyar haza min alwafa'i bil uhudi wal uqud ka dauki mutum aiki ya gama ka biya shi na daga cikin nau'in cikawa da alkawari da yarjejeniya wa qad Allah ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal na amanu awfu bil uqud al-ma'ida al ula ya kuma su imani ku cika da alkawura da yarjeniyoyi da kuka yi da ainihin wato kulleleniya ta wani alkawari sura ta biyar suratul ma'ida aya ta farko wa min al a allati amara Allah ta'ala bi ada'iha bi qawlihi kuma ka sa mutun yayi maka aiki ka biya shi na daga amanar da Allah yayi umarni da a bayar da ita da fadarsa da yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha an-nisa al-ayatu ath-thaminatu ya lallai Allah yana umarta ku da ku mayar da amanoni ku bayar da amanoni zuwa ga ma'abotansu sura ta hudu suratul nisa aya ta takwas to da aka amana ce kan mutum ya yadda ta amana in mutum ya ci wannan amanar to shi ma za ta cin shi ranar tashin alkiyama cin amana a nan duniya kana cin amana kuɗi ne ko ta magana da aka gaba ko abin da ya kama da haka da ita amana in ta tashi mutum mutum ranar tashin alkiyama to wuta za ta jefa shi an gane A asadis darasi na shida Allahu ta'ala ya amuru bi ada'il huquq Allah maɗaukaki na umarni da bayar da haƙoƙi wa yana an akli amwalin nas bil batil yana kuma hani ga cin dukiyoyin mutane da barna da hanya da bata dace ba walakin hu yushaddidu fi zalik sai dai a irin wannan Allah yana tsanantawa wa yukthiru minhu fi janibi ad-da'if wa fi janibi ad-da'if min imra'atin kuma inda aka fi yin wannan zaluncin ya fi yawa a bangaren mutumin da aka ga yana da rauni saboda mace ko saboda maraya ne ko saboda talaka ne an gane a ce an cinye kudin ka yi abin da za ka yi an gane fa hadal galib wannan shi ne abin da ya farin jayi annal adira faqirun da'ifun wanda ake ɗauka a sashi aikatau yawanci talaka ne mai rauni ne wa anna sahibal amali ganiyun qawi shi kuma wanda zai sa ya masa aiki mawadaci ne mai karfi ne ba hasa Allah ta'ala ala zalik da aka sai Allah ya zaburar cewa mutane su biya su ba da lada ga wanda ya musu aiki kama fil hadisul qudusi kamar yadda ya zuwa wancan hadisi qudusi da ya gabata qala Allah ta'ala azza wa Allah mai boya ɗaukaka ya ce salasatun ana khasmuhum jinsin mutane uku ne zan yi husuma da su ranar tashin alkiyama ila zuwa karshen hadisi wa huna amrun ala lisani rasulihi sallallahu alaihi rasulillahi sallallahu wani al'amari ne da Allah ya bayyana akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ta al-ajiru ajirahu qabla an yajfa A baiwa wanda aka yi jinga da shi ladansa gabanin guminsa ya bushe wa haza kulluhu min inayatillahi ta'ala bi du'afa wannan duk na daga cikin yadda Allah ya kula da haƙoƙin talakawa masu rauni wa insafihim min al-aqwiya da kuma adalci da ya nemi a yi musu daga bangaren masu ƙarfi kada mutum ya ga dan yana da ƙarfi yace ya zalunci wanda yake ba shi da ƙarfi ya ga cewa ai shi kenan ya ci bilis a da ci bilis ba an gane to da haka dai wannan hadisin a takaice ina cewa idan ka dauki mutum aiki ka biya shi aikinsa lokacin da ya gama aiki to bil munasaba sai mu saki kira ga hukumomi da masu kula da ayyuka waɗanda ake yi ƙarshen wata a biya kar ɗauka ku ba kwa ciki kuma kuna ci da aka duk wani shugaba da ya ɗauki mutum zan kai min aiki zan biya ka a wata to lallai gabanin wata ya ƙare biya shi kuɗin shi in wata ya ƙare bai biya shi kuɗinsa ba to ya shiga cikin wannan hadisi an gane ku ran kiyama Allah zai husuma shi kuma sannan yayi zalunci ya aikata abin da ainihin Allah subhanahu ta'ala ba zai gane shi ba zai kwatar wa talakan haƙƙinsa daga wajen shi to da haka ne za ka ga da yawa ka duba duk wani babba da ya rike wani abu ko ma'aikacin gwamnati ko mai kamfani ko mai kaza suka yi irin wannan zalunci sai sun sauka sai kaga sun koma ba su da komai ko ba sa yi sai Allah ba zai kyale shi an gane kaga tun duniya gabanin kiyama ya fara husuma da shi an fara rigima Allah ya sauƙaƙa hadis rakam samanun hadis mai lamba 787 wa ana bi sa'id radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istajara ajiran wanda ya dauki mai jinga wanda zai masa wani aiki ya biya shi falyusammi lahu ujratahu to ya gaya masa abin da zai bashi ladansa rawahu abdurrazzaq wannan hadisi abdurrazzaq ya ruwaito shi wa fihi inqita amma akwai katsewa a cikin sanadinsa wa wasalahu al-baihaqi amma imam al-baihaqi ya kawo shi mawsuli min tsariki abi hanifa ta bangar ta hanyar abi hanifa darajatul hadis ga matsayin wannan hadisi al-hadisu da'if hadisi mai rauni ne qala fi talkhis ya zo a cikin talkhis yace rawahu al-baihaqi min hadisi abi hurairah imamul bayhaqi ya roto shi daga cikin daga hadisin abi huraira wa aidan min tariqi abi sa'id haka nan ya roto wannan hadisin shi imamul bayhaqi ta wannan hanya ta abi sa'id al-khudri wa huwa munqati' amma hadisin munqati' wa huwa inda ahmad wa abi daud fil marasil min wajhi al-akhar wannan hadisin imam ahmad bin hanbal ya kawo shi da imam abu daud cikin marasil ta fuska daban wa inda nasa'i gair marfu haka ne imamu nasayi ya kawo shi a cikin sunan amma bai daga hadisin zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala abu zur'a abu zur'a ar al mawqufu huwa sahih hadisin mawqufin shine sahihi wato wannan riwaya ta imamu nasayi wanda yake gair marfu bai daga hadisin zuwa ga annabi ba maganar abu sa'id al-khudri ce lakin wasala'u abu hanifa min tariqil bayhaqi kama qala al-muallif sai dai imam abu hanifa ya kawo hadisin mausuli ta hanyar imam al-bayhaqi ko kamar inda wato daga hanyar imam al-bayhaqi kamar inda shi ibnu hajar al-asqalani ya fada وما هذا ما تعرض هكا فالإجماع قائم على maluma. كون عوض الإجارة معلومة إجماع ما لم يهدى كان شوى دولة ميقبان متيه مكا عيكي isan nawa za ka bashi ka san nawa za ka bashi kamar yadda ya san me zai yi to ya san me za a bashi kamar yadda ka san me za a yi maka ka san me za ka bayar an gane ku to da haka akwai wani abu da ake yi sai mutum ya ce a to dai ka kinta ta ka gani ka yi ka yi ka ce a gaya maka a ce a'a sai ka je ka bayar kuma mutum ya raina ana yi ko ba a yi to shi wanda ya maka irin wannan shi kuma ya mai da ya maka zirin gugan wawa ne ko abin da za a bayan naira goma yana ga tun da ya gaya maka aito ai ka ji nauyi kamar tun da dai amince da ta aka yaka kai kuma ka ɗebi kuɗi ka an taya masa to kai kuma kana son banza a tun da haka ya girma maka ne da haka kyauta ma zai yi maka da haka kaga da an haɗa ne aka da haka ku tantance an gane shi ya san me zai karɓa kai ka san me za ka bayar an gane ku in ya so bayan an abin da in kaga dama kai masa wani ƙari wannan wani abu a in shi ya ga dama ya rage maka wani abu nan wani abu daban an gane mafradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadith falyusammi min tasmiya lafazin falyusammi daga a tasmiya ne Ai falyu'ayyin lahu ujratahu wa yubayyinuha wa wa yubayyinha wato igaya masa ya ayyana masa Ladansa ya bayyana masa ya Allah ta kuna majhula dan kada ladan ya zamanto ba san shi ba wanda tufdi ila nizai wal husuma wanda karshe zai kai ga rigima da jayayya wa fi ba'd nusahi subul salam a wasu nashohi na subul salam falyutimma ujratahu ya cika ladansa min al eh, min al itmami wato daga cikawa ku gyara ba min al ittihami bane min al itmami an gane ku wa ma'anahu abin nufi falyoƙihi iyaha kamila min gaida na. wato ya ba shi ladansa cikakke ba tare da ya tawaye wani ba an gane ku ma yi min alhadis ga darussa da za mu koya wannan hadis al'awwal darasi na farko fihi dalilun ala wujubi ma'rifati qadar al-ujra hadisin akwai hujja da take nuna wajabcin sanin menene gwargwadon ladan da za a bayar sakamakon aikin da aka yi Mujiri, wal musta'jiri بين ila والمستأجر تفضي wa النزاع alladhi yunafi al Islam. saboda rashin sanin me wanda zai wa aiki zai bayar shi wanda zai aiki wa me za a bashi ina kai da sabani da rarrabuwa wanda kuma wannan ba mun ce ta musulunci ba musulunci abin da yake so shine al'umma su hada kai har arna da suke cikin musulmi so ake su haɗa kai da musulmi? an gane ba san arne yana cikin ku a zaune ana samun sabani da shi an gane ku a hada kai ta yadda ainihin al'amura za su tafi wajen ci gaban rayuwa wanda ba tare da samun firgici ko razani ko tsoro a ciki ba darasi الثاني درسي نبيو وكما تجب معرفة العزلة تجب أيضا معرفة manfa'atul المعقود alaiha. ka haka nan kamar inda yake wajibi ne a san ladan da za a bayar to kuma yana waje ba a san amfanin da wannan mu'amala za a yi za ta haifar li'annaha ahadul iwadain a maqud ma saboda ɗayan madadi ne wanda kansu ne aka kulle wannan yarjejeniya fashtore ba ta ma'arifatuwa da aka aka sharlanta sanin menene an gane kada ka zo ka sa mutum aikin da kai baka sami amfanin da zai maka ba kawai saboda kana so ka bashi kuɗi an gane kawai ka sa shi wani aiki da ba abin karkasa an gane a salis fa'ida ta uku ƙala fuka wa'una malamin mu suka ce wata sihul ijara lasa ta shiro. ijara na inganta in ta hada sharadai uku ahaduha na farko ma'arifatul manfati ka sukuna darin aw khidmati adami sanin amfanin wannan abin da za a yi kamar zama a wani gida ko kuma hidimar wani mutum asani na biyu ma'rifatul ujrati bima tahsul bihi ma'rifatus saman sanin ladan da za a bayar wannan zai sa a san kudin da annahu iwadun fi aqdi mu'arada saboda wannan madadi ne a wata yarjejeniya da aka yi ta bujirarwa fa wajaba an yakuna ma'luma da haka wajibi ne a sani ka dauki mutum zai maka wani aiki kawai sai ce. zama na kake zan biya ka za ka yi mun wani aiki amma baka gaya masa kuma kai ma baka san aikin da zai ma an gane to kaga wannan la'anta kuɗi ne a banza amma me zai maka a zo kai mun gadin gidan nan an gane ba wai kuma a cikin yake yana zama me yasa to zai zau za ka ɗauke shi kafsau zaunar da shi a gida kuma kana biyan sa ne maka gadi saboda in ba ko a gida gidan zai iya lalacewa amma a takaice ka rabo shi daga inda shi kuma yake ne isa ba nasa ne yana da nutsuwa kuma yanzu aka shi kuma nasa gidan zai lalace ka zo ka kawo shi gidan ka ajiye shi an fahimta to ka san ne zai ma ko ta hidima ko da sharewa ne da bai ina yi a san dai me zai yi kuma wannan amfani ne wannan abin zai yi an gane asalis abu na uku sharaɗi na uku al'ibahatu fi na fi'il'ayin abin da za a yi na amfanin ya zamanto ya halatta falata shi wa ala nafi muharrami ijara ba ta inganta cikin abin da yake amfani ne amma da an haramta shi kalgina'i kamar kaɗe-kaɗe da wake-wake waje darihi kanisatan auli, bai'il hamr ko mutumin da ya mayar da gidansa wajen bautar kiristoci ko kuma wajen sayar da giya an gane to wannan ladan da za a baka bai ba an gane ku haramun ne karkace to ai ni ne shi zan sha giyar ko ni ne zan yi kazan eh amma ka ba da mafaka ga masu an gane darasi na درسي نهولا الدنقلي إن الإجارة عقد على manafi ita ijara wata yarjejeniya ce da ake kulla akan amfani ga bangarori guda biyu kama annal bai'a aqdun 'ala al-ayan wal manafi' aiba kama yadda sai da siyarwa wata yarjejeniya ce da ake kulla akan waɗansu abubuwa da kuma amfani an gani ba za ka zo ka sai misali ganga bar sayarwa ce kuma akwai amfaninta amma amfanin muharram ne an haramta shi to haramun ne ka sayar haramun ne ka saya an fahimta kai haramun ne ka sayar kai haramun ne ka saya saboda ne manfaɗin shara'a ba ta yi da ita ba an gane tare cewa abu ne wanda kuma akwai amfani a ciki an gane fashturat ijarati shurut min ridal aqidain da aka sai aka sharɗanta a cikin ijara duk wani sharadi da aka sharɗanta a cikin ciniki na daga yardar bangarori masu kulla yarjejeniya wa kauni ma jai zai tasarruf sannan kowane bangare ya zamanto ya halatta ya tasarrufi a dukiya da mallaka wa min ibahatil aini sannan abin da za a saya din ya zamanto ya halatta hakanan nan kudin da za a bayar ya zamanto ya halatta wa kauniha mustamilatan ala almanfa'ati almaqsudati minha sannan abin ya zamanto ya kunshi amfanin da ake saya saboda shi wa kauni alayn almu'jara mulkan lilmu'jir sannan abin da za a karba ijara din ya zamanto mulki ne na wanda ya bayar da ijara din wa min alqudrati ala taslimiha haka nan ina da ikon da zai bayar wa ma'rifatiha da sanin wannan abin wa ma'arifati qadril ujra da sanin gwargwadon abin da aka bayar na lada ko na jinga wa intifai shurutil fasilati bi nafsiha da kuma rasa Sharaɗai waɗanda suke lalata wannan mu'amala a karan kansu wa shurutil mufsidati lil aqdi da kuma sharadan da su suna la'anta yarjejeniyar ne an gane ku wa gairi min al-ahkam da wani wannan na daga hukunce hukunce allati zakara al-fuqaha'u ahkaman lil bai'i wadanda malamai suka ambata a matsayin hukunce hukunce na saye da sayarwa an gane al-khamis darasi na biyar after sheikh muhammad bin ibrahim ali sheikh babban malami muhammad bin ibrahim ali sheikh Allah ya ji kansa ya bada fatawa anna ta'jira muddatan ghairu ma'lumatin yu'tabaru bai'an li til ardi la ijara idan aka ɗauki jinga wato haya ta wani wuri lokacin da ba a san shi ba yu'tabaru bai'an li raqabatil ardi wato ana ɗaukarsa sa kamar siyar da gona ce wadda ba abin da kake yi da ita la ijara ba za a ɗauka ijara ba an gani. fa hiya mulkun liman raha arzan wa bina'a wannan mulki ne na wanda ya saya a matsayin ƙasa haka nan mulkin ne idan yi gini wanda ya saya daga wajensa ba zai zo ya ce ko wanda suka wannan jingadin ba zai zo ya ce ainihin haya na baka ba an gane wa na lahu tasarruf fiha kuma yana da damar tasarrufi saboda mai da ya bashi ba ce zuwa lokaci kaza ba an gane ku kawai zan zan baka hayar gurin nan amma ba ce zuwa lokaci kaza ba to ka iya gini yanzu haka zo sai dai a ce ai maganar me to nawa zan cika maka ciniki an gane saboda ba ajiye yau ko gobe ba ba ajiye shekara shekara biyu ba a kawai ka bani kaza ga guri nan an gane to ana ɗaukar sa ne a matsayin ciniki ne sayar kamar ka sayar ne an gane to wannan me yasa shari'a take kawo da nagon tana so ne ta kawar da complaint tsakanin mutane rigingimu kana samu conflict a tsakanin mutane wannan ina jin wani ya cuce shi wani yana jin wani ya cuce shi misali ya baka naira dubu goma misali a wannan wurin ya yi wata ɗaya wata biyu sai ka zo ka tashi shi ka ce tashi sai ta a an yi mai da kai wata ɗaya wata biyu ba ina san wata ɗaya wata biyu ne zan mai zan baka dubu goma to rigima ta shigo ko ba ta shigo ba kaga ta shigo yanzu za a samu jayayya za a samu rigima za a samu tashin hankali kai za ka koma kana ka ga mutumin nan na mutunta shi ne masa abin girma-girma yanzu ya zo yana abin kai kuma ka gina ta ya yi min kwance-kwance ya cuce ni ya karbi kudi na dubu goma sannan kai kana ga ka girmama shi yana ganin me ka cuce shi to duk irin waɗannan su shari'a take kaucewa da haka ayi abu komai a bayyane ayi abu komai a bayyane sadis darasi na shida fa'ida wannan fa'ida ce قرار المجمع الفقهي بشان الإيجار المنتهي بالتمليك ga wata doka daga mayar malaman fiƙo suka fitar game da shanin ijara haya da kake karbawa da ƙarshe tana kaiwa ga mallaki abin da aka bayar haya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin khatiman nabiyyin wa ala alihi wa قرار رقم ستة بشأن الإيجار المنتهي بالملك بالتمليك قرار ناشدة game da sha'anin haya da aka karba da take kaiwa ga mallaka inna majlisa mujamma'i fiqh al-islami al-munaqad fi dawrati mu'tamari al-khamis bil kuwait min min al-1 ila al-sadis jumada al-ula عام 1409 هجريه الموافق 19 إلى 15 كانون الأول ديسمبر عام 1988 ميلادية جمير كون مجلسة تنغا ta gamayyar malaman fiƙihun duniya a taron ƙara juna saninsa da karo na biyar a ƙasar kuwait daga ɗaya zuwa shida ga watan jimadar ula shekara ta dubu da hudu da tara kimanin shekara arba'in da bakwai kenan yanzu da tara kenan yanzu ko saura shekara daya a kai shekara hamsin an gane ku wanda ya daidai da goma zuwa sha biyar ga kanunan awal shine disamba shekara ta dubu da da da dari tara tamanin takwas, ba da tsilayi al-bu'utul muqaddama min al-a'da wal khubara fi mawdu' al-ijar al-muntahi bi tamlik bayan ya yi tsinkaye a kan bincike da rubuce-rubuce wanda wasu daga cikin mambobi 'ya'ya na wannan kwamiti da kuma ƙwararru suka kawo wannan maudu'i na haya da take karewa da mallaka wasu ma'ihi lil munakashat allati darat hawlahu bayan sauraron tattaunawa da kai ruwa rana tsakanin masu sauraro da ya kai kawa tsakanin akan wannan maudu'i وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم أول في الدورة الثالثة nan bayan tsinkaye ga doka ta farko da wannan gamayya ta fitar a daurarsa ta uku bishanin ijabati an istifsaratil bankin islami litarmiya fakaraba da khususi amaliyatul ijab wanda ya tattauba da amsoshi game da tambayoyi da bankin musulunci na duniya ko ce haɓaka tattalin arziki na duniya na musulunci ya gabayatar a sakin layi na ba wanda ya shafi abin da ike da alaka da haya karrara to ga wannan kwamiti yana tabbatar da waɗannan abubuwa dokoki awwalan doka ta farko al'aula al'ittifawa an suwarin ijarin muntahi bitamliki bi ila min minha albadilan taliya abin da yake a wadatu gaburan sororin haya wadda kan kai ga mallaka misali ka zo ka sa mutum a gida yana haya ka ce zai ringa biya kaɗan kaɗan haɗe kai lokaci ka za sai mallaki gida an gane ku to a wadatu gaburan wannan da samun waɗansu madadai hanyoyi na daban wanda ba su ba daga cikinsu ga waɗannan hanyoyi guda biyu masu zuwa al'awwal hanya ta farko albai'u bil aqsar ma al husul ala al damanat al kafiya a zuwa yin cinikin da za a ce payment on installment a ringa biya kadan kadan wannan gidan na sai maka shi naira dubu za ka ringa biya na hankali hankali har ka biya amma ban zo in ce wannan gidan na na na na saka na baka hayarsa amma za ka ringa biya na naira dubu dubu shekara goma ba in kai wannan shekara goma ya zama naka in kai telin wata daya ciniki ya lalace an fahimta ko haya ta lalace ta rushe babu wani an gane ku ma'ana da ku yi wannan gara ku yi wancan cewa wannan gina an sai maka naira eh, dubu ɗari za ka ringa biya a hankali a hankali har ka biya idan akwai lokaci da aka sa lokaci kaza duk wata za ka ba da kaza ya yi in aka jiyo aka yi sanda ka samu dama ko nawa ka samu ko a rana guda kana iya biyan sau uku sau hudu sau biyar an gane zuwa lokacin da zaka mallaka yayi ne ake tsari da shi cin a wancan da ake magana al'ijara bi tamlik al yi bi tamlik an gane ku amma shi wannan bayan al'asar ake cewa da shi an gane ku wato payment on installment a sai maka abu ka ringa biya mai a hankali a hankali shi ba haya purchase ba ne to instead of haya purchase i sell on installment ko payment on installment wato a ringa biya a sayar maka ka ringa biya a hankali a hankali har ka biya an gane asani madadi na biyu abdu ijarati ma'ita il maliki al-khiyar lil musajir ba'da al-intihai min wafa'i jami' al-asab al-ijariyah al-mustahaqqah خلال المدة في واحد من الأمور a kulla yarjejeniyar ta haya tare da baiwa mai mallakar abin zaɓi ko shi mai mallaka e bayar da zaɓi ga wanda ya baiwa haya cewa bayan ya cika sharaɗai kaza kaza bayan ya gama biyan kaza kaza wanda yake wajibi a kansa wanda aka kulla wannan yarjejeniya ta haya a kai to wanda zai biya a cikin lokaci tsawon lokaci kaza to ya zaɓi ɗayan waɗannan abubuwa maddu muddatul ijara idan an ba shi lokacin da ba zai ishe shi ya biya ba to me ya nemi ƙari an gane kamar a banki in kana da retainer sai kaga abin da aka ce za ka iya biya kan haka kai sai ne sai kaga ba za ka iya ba kuma ga shi an riga an facin abin da za a baka to ka je ka nemi reschedule of retainer an gane ku karka ji nauyi ko tsoron zuwa banki in kana da wata mu'amala banki da yawa muna wayar da kan mutane ku daina jin tsoron zuwa banki ma'aikatan banki ku suke wa aiki kudin ku ne a hannunsu to ya mutum da kudin ka hannunka zaka ringa a hannunsa zaka ringa jin tsoron shi waye kamata ya ji tsoron wani wanda kudin ka yake hannunsa ko kai da ko shi da kudin sa suke suke hannunsa waye zai ji tsoron wani kenan wanda kudin wani ke hannunsa shi ya kamata ya ji tsoronsa ba wanda shi ne da kudi kuma ya dinga jin tsoro ba to da aka kudin kuwai ku daina eh, yadda irin waɗanda abubuwa da yawa menene ake cewa nuna rashin sanin haƙƙi da aka sai ka je banki su ke maka wulaƙanci an gane har manaja ka da karo banki tebur sai kai zama na kake anan gurin ka saurare ni an gane ko kuma dole ya saurare ka amma sai ka je da kudin ka ana maka wulakanci kana wani abin nan kai kuma kana gidadanci an gane ku to da haka idan kana da retirement sai ka gaba za ka iya mutu sai ka zo a wannan sai ka ce a ƙara maka ne wannan abin nan ɗin ba ku sani ba ba wai banki da kudinka yake hannunsu ba ko wata ƙasa ka shiga da visa kana da dama ka yi tambidu laiƙama wannan damar da aka baka sai kaga ba za ka iya cinye gama abin da ya kai ka ba wannan lokacin sai kai maza ka je ina ba ba sai ɗinku ba ma'aikatar ƙasar waje ta ƙasar nan za ka je foreign affairs nasu ka je ka nemi mi ka nemi rishadun ka nemi extension na zamanka kuma dole su yi maka za ka je da shaidu cewa ga abin da ya kawo ka kuma ba za ka gama a lokacin ka da ya rage ba amma ka yi ƙoƙari kai kuma gabanin nan ka cika sharaɗin da ya kamata an gane ku ka cika sharaɗin da ya kamata shi ne kai rashin sa sai ka ƙara lokaci kuma ka zo iya fort a ce sai ka biya wata tara ko kuma jirgi ya maka ne, kuma kai baka zo ba jirgi zai tashi babu kai kuma kana da bukin a wannan ranar kuma baka zo ba yanzu sai ka zo a ce sai ka sai tiket an gane ku amma idan ka yi wannan sai ka je kamfanin jirgin kuma ka ce gashi ka sake rishadul na abin nan su ma saboda haka za ka yi rishadul na ne na tiket ɗinka maimakon za ka tashi gobal talata a litinin yanzu sai rana ita yau za ka tashi ko sai litinin ta zagayo sai ka je ba ko kwabo amma ta bari sai da suka gama shadul da kai yau za ka tashi ko gobe za ka tashi sai ka je mutu yau to dole ka biya su saboda sun yi shadul da kai da za su baka za su za ka biya su wata tara wadda da ainihin za ta zama a madadin in sun samu wani shi kenan mun samu ba sun dai dan samu wani abu an gane ah. Ah? Ya sai mutum ne aka zuwa aka yi rabon gado shi yana cikin magada to ga wani wuri ba shi ya gaje shi ba amma kuma shi ya fi kowa kusa da shi sai wanda ya gada ya ce da shi wani ga wannan wurin na sayar maka akan kaza ka biya na a hankali to yanzu ya tashi biya duk noma zai ringa biyan kuma haya ne ko kuwa zai ringa biyan kudin abin da aka ce ibiya ne a hankali ai ba an ce zuwa shekara kaza ko ba faɗa ba yanzu abin da zai yi kudin zai ringa biya kudin haya zai ringa biya ko ku a zai ina biyan kudi ne na da aka ce an sayar masa kaza ya biya ya ce ko ku a bisa yarjejeniyar da suka yi to farko bisa yarjejeniyar da suka yi amma aka yi zancen ciniki to duk abin da ka ba su ai yanzu ba mallakinsa ba ne yanzu ka ya sayar maka ne a matsayin bashi da aka za abin da ka bashi za a yi ne za a lissafa ne a matsayin kudin guri da isiyar maka amma da cewa da na na siyar maka da wurin guri kaza shekara kaza amma wuri na wani sai ka biya ni to kaga wannan ciniki ne ne mu'allaq an rataye shi mun yi bayani akan sa a baya an rataye wannan cinikin da wani abu to wannan abin sai ratayar ta tashi sannan wanda ya sai ya mallaka an gane ku to da ka yanzu idan za ka yi amfani da shi kenan za ka yi amfani da abin da ba naka ba ne don za ka yi amfani da abin da ba naka ba ɗaya biyu ne ko da ya ce a yi kyauta ko kuma a ce me ka biya to da ka shi ne nan nake abin da kuka yarjejeniya a kai amma musamman an yi haka amma idan ita da kai ka biya lokacin da ka samu dama to farko dai kun yi makaruhi kun yi makaruhi saboda ba ku haddade babu time frame lokaci iyakantacce wanda za ka biya wannan abin a ciki da yawa ɗan adam in ya sami irin wannan sai ka gaje je ta mu'amala kudin wannan suna makala a shi ƙarshe sai a zuwa samun matsala ok i have a case similar daidai irin wannan case ɗin wani ita yi gona a wajen wani abokinsa miliyan goma sha biyar irin wannan ka bani lokacin da aka yi tunikin sai ba shi miliyan biyar aka tafi tun da aka yi wannan ciniki ba da miliyan biyar shekara shida ya sake ba da kofago to yanzu gonar in an ce ta kai miliyan ɗari da hamsin ba mamaki to shi ne sai yake neman fatawa yanzu ya iya tayar da wancan ciniki an gane ya iya tayar da shi tun da shi dai ba ta ajiye lokaci da zai biya shi ba to sannan tun da ya ba shi wannan kuɗi ita ya yi kaza ya yi mu'amala ta fita miliyan ɗari amma shi ya ƙi ba shi kuɗinsa kuma yana tambayarsa da yanzu ya za a yi wannan ya yi fona ɗaya daga cikin kesa sun da muka tattauna ke na yanzu ko wanda an sabu an bashi ne silent an yi shiru to ka bakro karhancin ke to da haka yanzu ake cewa idan kun yi mu'amala da mutum isan me zai yi isan me za a bashi ka san me za a yi maka ka san me za ka bayar a san komai amma in ka bar shi haka nan silent aka yi shiru to wani zai tafi maka shiru ina fata mun fahimta to da haka a ringa haddade komai to ne fata wadda na bashi kawai ka tashi tunikin. ya tura maka miliyan biyar kawai ya ji alat back to the sanda wane ya haka ya ya haka ko ya yi ma'amaloli yanzu ya yi hangin nashi ya rike masa kaya kaji yana jin alat sai saka gonar a kasuwa <laughs> an fahimta to shi ne shi kuma ya dama bai riga ba shi certificate ba na gonar shi kenan sai dai in rubuta abin da shi kuma ya manna not for sale contact this number Allah ya ka, an gane ku to da haka waɗannan al'amura masu zuwa za a lura da su farko a ƙara lokacin in hawa akadil ijarati wa raddil ainil ma'ajurati ila sahibiha a ƙarar da wannan yarjejeniya da aka yi ta haya da mayar da asalin wuri da aka haya zuwa game shi kun ji fuskar da zista na bashi wannan fatawa cewa ibata an gane ibata shi to yanzu ba gashi da ibata yanzu ya zo yana abin nan ba asalis abu na uku shira'ul ainihin ma'ajurati bi shi'iri suke indanta ya yi ijara a sai wannan abin da aka siyar ko aka karba haya da cinikin kasuwa a lokacin da wannan ma'amala ta kare da aka yanzu da na dawo maka da ka kenan lokacin da muka ɗiba ya ya ƙare to in kana so yanzu ka saya a yi ciniki yanzu to kun ji fuskar da isa na ce da shi ne ya ba ta ciniki ai shi wancan da ya nema a ƙara masa lokaci ba ko da babu lokaci da ba sa lokaci ba to amma wannan mugunta ce ka sai abin mutum naira goma sha biyar ka ba shi naira biyar ka yi mu'amala shekara shida ai ba za a ce ba kai mu'amalar naira goma ba ka kasa ba shi kudinsa to kaga wani ya koma mugunta an gane saniyan abu na biyu da wannan doka take fitarwa ka suwarin mukhtalifa lil ijar al muntahi bit tamlik akwai wasu surori mabambanta na irin wannan haya da take karewa da mallaka yuqarriru ta'dil an fiha ila dawratin qadima ku yara ba qada bace qadima akwai wasu surori na wannan nau'i na mu'amala wanda suna buƙatar a tsaya kalle su a musu duba na tsanaki wanda za a tattauna a kansu a taron ƙara juna sani na gaba ba da takadimi na mazijal hukudiya bayan an kawo misalai na irin yarjejeniyoyinsu wa bayani ma yi shiƙu biha mulabasati bayan an yi bayanin abin da ya baibaye su na daga abubuwan da suke masu rikitarwa wa da iyako da ainihin eh, sasarai bi ta'awuni ma'al masarif islamiyya wanda za a hada kai a hada gwiwa tare da bankoki eh, bankuna da wato kasuwannin hada-hada na musulunci lidirasati a saboda bincike a duba na tsanaki a kansu wai tsarin karari fi shaniha a bayar da bayani na ƙarshe ko doka hukunci na ƙarshe akan sha'aninsu wallahu alam kuma Allah shine mafi sani to ina ga za mu kwana ne insha Allah in Allah ya kama mako ma dora daga nan inda muka tsaya dai kawai babban sako da za mu tashi da shi musulunci baya son a kulle yarjejeniyar da za a kale da wallahi tallahi da Allah ya tallahi an gane kana jin ka cuce ni na jin na cuce ka ina jin ka cuce ni kana jin na cuce ka a ni abu wanda zai fito ainihin a bayyane ta yadda ba za a sami wani saɓani ko rigingimu ba a nan gaba Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله